Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokacin. A cikin kuma wannan sabon labarin namu mai suna Yarima Saraki, ci gaban rumfar bayi. Wanda marubuciya Khadija Bature, wacce aka fi sani da Afra bai ta rubuta. wanda muke fata insha Allahu zai faɗakar da ku tare da nishaɗantar da ku. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba ifex Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Yarima Saraki ci gaban rumfar bayi kashi na ɗaya. Bari mu fara da waiwayen baya. Rayuwa a cikin masarautar Daura ta ci gaba da tafiya lafiya cikin farin ciki da ƙaunar juna har Allah ya yi wa Sarki abdul rasuwa. Shekara ɗaya tsakani kuma Gimbiya Kilishi ta ciwo ita ma Allah ya amshi ranta. Sosai mutuwar ta taɓa Sarki Jalaluddin da ma duka iyalansa gaba ɗaya. A shekara ta alif ɗari tara da tamanin da takwas a ƙasar ta Katsina da ke cikin arewacin Najeriya, fadar mai martaba Sarki Umar Faruku wasu mutane na gani duk an ɗaɗɗaure su da kaca. Abin da na fahimta da shi shi ne Waɗannan mutanen ba wasu ba ne face iyalan Hakimi Faskari, wato Samba Garzali. Sarki Umar Faruk ya kalli wazirinsa da ke tsaye a gefen shi, yana ta horanci yana kwafa. Cike da fushi a cikin muryar tasa ya ce, Wani hukunci kake ganin za mu yanke masa waziri? Tunda har ya haɗa kai da waɗannan ‘yan adawar namu, don kawai a sauke ni daga kan kujerar mulki na a yi min juyin mulki. Bayan ya san da cewa hakan babban laifi ne a wanda ba zan taɓa iya yafe masa shi ba duk kusanci na da ke gare ni. Waziri ya ce wannan haka ne ranka shi daɗe, duk wanda ya munafunci sarki da fada to fa dole ne mu hukunta shi da shi da ma duka ahalin shi. Sarki ya jinjina kai kafin can daga bisani ya yanke wa hakimin faskari da iyalansa hukuncin rayuwa cikin bauta ya bautar da su. Sannan kuma aka ɗauke mulkin wato sarautarsa ta gadonsa aka bawa wasu ‘yan uwa na jini. Kuka sosai Bakar zali yake yi kamar zai yi hauka. Ban taɓa mafarkin akwai rana irin wannan ba a rayuwa. Matarsa uwani ta dafa shi da idanuwanta ita ma cike da hawaye na baƙin ciki da irin hukuncin da aka yi musu. Bayan ko kwakwaran bincike ba a yi ba. Cikin murya mai rauni sosai ya ce uwani haka ƙaddara mu ta koma. Yanzu ni kamar ni hakimi guda kuma na hannun daman sarki wanda jama'a da yawa suke ganin girma na shi ne har suke zargi na da ƙulla alaƙa da waɗancan mutanen? Wani kina ganin an yi mana adalci kenan, ni za a bautar ni da iyalina? Kuka ne ya ci ƙarfinsa uwani ta goge hawayenta, tana shafa bayansa tana kuma tunanin wace irin rayuwa za su yi a yanzu. Bacin jama'a da yawa sun san su da mutuncinsu. Idanuwanta ne suka sauka a kan ɗiyarsu ɗaya tilo. A gida yake a kan kilisarsa ya lamshe idanuwansa, giran idon nasa zara-zara baƙaƙirin. Saurayi ne mai kyau da cikar kamala gani na jajayen leɓɓansa sun saki wani irin murmushi mai ƙayatarwa. Sallamar gari da ya ji ya sa ya katse masa tunanin zucin da yake yi, wanda idan da sabo ya riga da ya saba da zama shi ɗaya yana ta waɗannan tunane-tunane. Saboda rashin son maganarsa shi ya sa a kullum za ka gan shi a zaune ya limshe idanuwansa, yana wani tunanin na daban. Shin tunanin me yake yi? Ni a fara na tambaya. Buɗe limsassun idanuwansa ya yi ya sauke su a kan cigari yana jira ya ji menene dalilin shigowar tasa a wannan lokacin. Cigari ya sauke kai ƙasa cike da girmamawa yana faɗin. Allah ya ja zamanin ka ya rima dama gimbiya zinati ce ta ce za ta zo ganin ka. Yarima Saraki ya ɗan ja numfashi kwata-kwata bai shirya sauraron surutun zinati ba yau. Shigar na gani ya yi shiru ya gane mai ubangidan nasa yake nufi, don haka ya juya ya fita. Fitarsa ke da wuya ne sai ga Zinatu ta faɗo cikin ɗakin da baiwarta a bayanta. Ya saraki, ta faɗa cikin murnarta da muryarta mai zaƙi da daɗin sauti. Kafin ta ƙarasa kusa da kilisarsa ne ta zauna, Yarima saraki ya bi ta da kallon mamaki ganin irin kwalliyar da ta caɓa. Zinatu ta kwashe da dariya ganin irin kallon da yake binta da shi ta ce, Yaya wallahi shi ya sa Saramla da Batul suke cewa wai kai ɗin kurma ne, wai su sun fi son yaya sadauki. Ni kuma sai ta ɗaga kafaɗarta da dukan biyun, ni kuma dukan ku biyun nake so, tunda ko ɗin IMB biyu ne, ta yi fari da ido ta koma da baya. Yarima Saraki ya girgiza kai kawai ta ɗan gyara tsamanta ta ce, Yaya ni fa tashi za ka yi muji, ta ƙara she maganar a shagwaɓe. Ya yi mata kallon rashin fahimta ya murmushi ta ce yaya gidan Umma ba za mu ji. Saraki ya ɗan murmusa don ya san inda ta dosa. Ina kawar taki batul ne? Ai su ne abokan fitan naki ko? Zinatu ta ɗan turo baki don Allah ka zo mu ji. Batul na sashen Umma Sarayya kuma ka ta da kafiyar tsiya. Idan ba ta son fita ban isa na saka ta ba. Kuma ma ayya Ibrahim ɗin ya fi kula ni idan kana a wajen. Yari Saraki ya ɗan ja kuntun tsaki ya rasa irin wannan son da Zinati ke yi wa Ibrahim. Kamar baya suwa ka ya miƙe ya ce ki fita ki jira ni na shirya. Suna fita ci gari ya shigo ya taimaka masa ya canja tufafinsa zuwa wasu kayan. Babbar riga ce da ta farar shadda ya saka hularsa kalar ƙasa wato brown, sannan ya fesa turare ya fito cikin takun ƙasaitarsa. Zinatu ce ta saki baki tana kallon shi, ba ita kaɗai ba hatta bayan da ke wucewa kallon shi suke yi. Lallai ya Yarima Saraki akwai kyawu, sai ka ce wani mace? Duk yadda suke kama shi da sadauki mata da yawa a cikin masarautar sun fi kyasa kyawun Yarima Saraki. Ko don saboda shi muskili ne ba kowa yake sanya magana da shi ba. Wannan kallon fa ya faɗa yana kallon Zinatu da ta tsare shi da ido. Girgiza kai ta yi kawai tana faɗin. kai ɗin ne yaya ka cika kyau. Cigari da ke bayansa ya saki murmushi shi kuwa ya rima, saraki gabe kawai abinsa. Suna fita daga sashen nasa suka haɗe da sadauki tare da abubakar da jawahir. Fitowarsu kenan daga sashen gimbiya Khadija. Sadauki ya kalli ɗan uwan nasa yana murmushi ciki-ciki kafin suka haɗa ido da abubakar suka kwashe da dariya. Saraki ya rare su don ya san zolayarsa suke shirin yi. Jawahir ce ta gaishe shi a sanyaye don ita kam ba ta son hayaniya ko kaɗan. Ya amsa da kai kawai kafin nan ya ce da ita, ki sanar da umma wato juwairiya na ɗan fita amma ba zan jima ba zan dawo. Sadauki ya carab ya ce kada ka damu ɗan uwana zan sanarwa har da ma amali. Saraki ya girgiza kai don gaba ɗaya halayyarsu ta bambanta da na ɗan wannan shi. Sadauki ya dafa shi a kafaɗa ya ce, Sai ka dawo sarkin gobe. Saraki ya yi murmushinsa na gefen leɓe kafin ya yi gaba ci gari da zinatu tare da baiwarta suka bi bayansa. Tana nan a zaune ta zirma cikin tunani sosai sai ga ɗan bala ya dawo. Ya mika mata kayan da ya siyo ya ce, amma nan jeki bayan waccan itaciyar ki canja zuwa waɗannan kayan kuma ki yi da jiki da saudan sauri nake yi. Rumana ta bi kayan da kallon kyama ta taba baki ta ce, Ni na fi son waɗannan kayan na jikina Kaga na yi maka kama da wacce za ta saka waɗannan tsumman ne? Ɗan Bala ya banka mata rara cike da fusata ya ce ke ba na son gardama. Ko kin manta da matsayinki ne a yanzu, ke fa baiwa ce. Wacce na fito na siyar da akan farashi mafi tsada. Wannan kalmar ba ƙaramin ƙona mata zuciya ta yi ba, ta fusge kayan daga hannunsa kafin ta nufi bayan itaciyar. don canjo kayanta. Tana zuwa bayan itaciyar ne ta cillar da kayan ƙasa ta bar wajen da gudunta, tana waiwayen bayanta. Ba za ta taɓa bari a siyar da ita ba ta fi ƙarfin ta yi rayuwar bauta. Gudu sosai take yi har ta ƙullo wata hanya. Wasu mutane ne ta hango a hanyar da gudunta ta ƙarasa wajensu don ta samu su taimaka mata. Yarima sarake ne tare da Zinatu a gaba sai ci gari da baiwar Zinatu a bayansu. Kamar daga sama suka hango ta tayo wajensu gadan-gadan, gudu take yi kamar za ta tashi sama. Tana zuwa ta zube a gaban saraki ta sake limshe ido kamar za ta shiɗi. Kuka sosai take yi muryar tana rawa ta ce ka taimake ni ranka ya daɗe. ku taimaka ku ceci rayuwata. Cigari ne saurin zuwa ya fusgo ta daga kafafun saraki. Yarima saraki kuwa mutuwar tsaye kawai ya yi yana kallon abin al'ajabi. Wannan fuskar ai ya san wannan fuskar, dama akwai mai ita? Kafin ya ankara sai jin ihun kukanta ya fi ya dawo hankalinsa. Wasu mutane ya gani ya sirri rirriƙe yarinya suna faman ba su haƙuri don Allah ya laɓe ku yi haƙuri. Wallahi sabuwar baiwa ce ta subace mu. Cigari ya ɗaga masa hannu kawai kafin ya dawo ya gyara zaman babbar rigar yarima. Ya kalli su zinatu da ke ta kallon ikon Allah, mu je ranki ya daɗe. Har suka yi nisa yarima saraki ya kasa sukuni, ya kasa gane wannan abin al'ajabin. Ni kuwa ko menene shi oho mu je je zuwa. Wani irin wawan mari ɗan bala yayi wa rumana a hasalansa yana haki yana buɗe hanci ya fusgo ta yana janta kamar wata kayan wanki. Ki har kin isa ki subace min. Kuka sosai take yi tana jin ina ma a ce mutuwa ta zo ta ɗauke ta. Wani ɗan madaidaicin gida suka shiga duk ta jiga ta ta galabaita. Waje ta samu ta zauna ganin ɗan bala ya shige cikin wani ɗaki. Numfashi ta ja tana tunanin a wani irin hali kuma iyayen nata suke. murya ɗan bala ta ji da wata kuma baƙuwar murya sun nufo wajenta. Ta takure jikinta tana addu'ar tsari. Kallon sosai ɗayan ya bi ta da shi yana murmushi cikin gamsuwa tabbas wannan za ta yi ɗan bala. Wannan ta yi ma ɗari bisa ɗari abokina kada ka damu. Ɗan bala ya washe jajayen haƙwaransa ya ce, Yauwa abokina ga ta nan dai zuwa gobe, zan dawo da yamma na amshi kuɗina. Sallama suka yi ya tafi ya barta wajen. Ɗaya mutumin ne ya dawo ya ba ta gutsuran tuwo da 'yar miyar kuka ta ci ba don daɗi ba. Juye-juye kawai yake yi a kan shimfiɗarsa ya kasa samun ko da ɗigon barci ne. Gaba ɗaya fuskarta kawai yake tunawa, mamaki kuwa ya kasa fita daga cikin ƙwaƙwalwarsa. Mikewa ya zira alkyabbarsa sannan ya fito daga cikin ɗakin nashi. Cigari da ke zaune yana ta gyangyaɗi ya yi saurin miƙewa yana faɗin, Allah ya ƙara maka yawan rai da lafiya, ka fito a wannan lokacin. Saraki ya ɗan numshe ido ya buɗe ya ce na kasa barci ne, mu je sashen umma. Lokacin da suka shiga makeken sashen na giwar amali, hanne suka tarar da batul suna hira a cikin falon. sai sadauki da ke gefe a kishin gide yana su. Da kallon mamaki suke bin shi ne sadauki ya gyara zaman shi ya ce, ɗan uwa lafiya, kai da kake bacci da wuri. Saraki ya samu waje ya zauna shi ma yana hamma ya ce, ina umma. Hannu ta bi shi da kallo don ganin yanayinsa, bacci ne bai samu ba. Batul ce ta ce tana sashen mai martaba amma yanzu za ta dawo. Rufe bakin Batul ke da wuya sai ji suka yi ana saunar da shigowar juwairiya wato su kenan. Idanuwanta ne a kan saraki suka sauka, ya dukar da kai ƙasa ya gaishe da ita cikin girmamawa. A sake ta amsa masa kafin ta zauna a kan kilisarta. Ina fatan da dai komai lafiya ko? Sadauki ya yi dariya kowa dai ya san halin. Saraki ya harare shi ya ce, Lafiya la'umma jiwari ya ta numfasa kafin ta ce mahaifinka ya ce na sanar da kai ka same shi a cikin fada gobe. Saraki ya gyaɗa kai kafin ya miƙe ya musu sallama ya fice. Washe gari da safe wannan mutanen ya ɗauki rumana sai cikin masarautar daura. Tunda suka shiga take ta faman ware idanu tana kallon yadda bayi ke ta zirga su, Yanzu ita ma ka za ta yi rayuwarta. Ta ja numfashi Allah mai yarda mai yadda ya so gabawa. Ita da ake yi wa hidima da amma gashi yanzu ita za ta yi wa wasu. Tunaninta ne ya katse ganin suna niyyar shiga wani sashi mai girman gaske. ‘Yan mata su uku ta hango a wajen sun sha gayensu cikin kaya na alfarma ga bayansu nan a bayansu suna jira a basu umarni. Halimatu ta kalli Jawahir da ke gefenta tana nuna mata su rumana da ke a tsaye suna jiran a yi musu iso ciki. Waɗancan kuma fa, Jawahir da Fadila a tare suka juya don ganin suwa take magana a kai. Ta ba baki kawai Jawahir ta yi ta ce, Ni ma ban sani ba. Fadila ta ce, To mu ƙara can wajen su Abubakar ɗin, na tabbata suna can suna jiran mu. ya ce da kanta ta yi wa Rumana iso a falon gimbiya juwairiya. Tunda suka shigo Rumana take kallon juwairiya tana ƙiyasta irin kwarjininta. Lallai Allah ya yi wa matar nan kyau. Ciniki sosai aka yi kai ka ce wani rago ne za a sayar. na jikinta ya yi sanyi sosai. Mutumin ya amshi kuɗinsa ya ƙara gaba. Hanne ta gabatar wa Rumana ga Gimbiya Juwairiya ta faɗa mata matsayinta a yanzu na uwar ɗakinta kuma mamallakiyarta. Saraki tun da ya tashi da safe bai Bayi suka haɗa mishi ruwan wanka mai ɗumi ya shiga ya watsa ruwa ya fito. Shiri sosai ya a cikin kaya na alfarma wani yadi ya saka mai kalar sararin samaniya wato sky blue. Sannan ya ɗaura alkyabarsa a sama da ta sha aikin hannu wacce ya fi saka ta idan har zai je fada wajen mai martaba. Hula ya ɗaura a kansa kafin ya fito ya tarar da cigari yana jiransa a waje. ba wani ɓata lokaci suka yi fadar mai martaba sarki Jalaluddin. Ko da ya shiga cikin fadar shamaki ne ya masa iso zuwa ciki, sarki Jalaluddin ya ƙurawa ɗan nasa ido yana jin wani irin so da ƙaunar jininsa yana bin shi. Cike da girmamawa Yarima Saraki ya ƙarasa har gaban mai martaba, Sarki Jalal ya gaishe da shi. Shamaki ne ya amsa masa gaisuwar tasa tare da yi masa kirarin ɗan farantawa Yarima rai cewa yake, ɗan sarki jikan sarki, ɗan sarkin da babu kamarsa, a lafiya jinjirin wata sha kallo, a lafiya ɗaya tamkar da dubu a lafiya kwankwason jimina mai wuyar shafawa a lafiya gargani wandon ƙarfe a lafiya toron giwa sarkin gobe mai martaba yana amsa gaisuwar ka saraki bawan Allah kuma sarkinmu na gobe insha Allahu saraki ya gyaɗa kai cike da nutsuwa da ji da kasaita Kafin nan ya ƙarasa ya samu waje a ƙasan darduma mai taushi kusa da mahaifin nashi ya zauna, haɗe da lankwashe ƙafafuwansa. Mai martaba sarki Jalal ya numfasa kafin nan ya ce da ɗan nashi, ya ƙarfin jikin naka ya rima. Saraki ya ƙasa da kansa cike da nuna girmamawa yake faɗin, mun gode Allah amali ya aka ji da jama'a kuma. mai martaba ya ce alhamdulillah ai dama mu ɗin na jama'a ne dama saƙo ne ya zo min daga can ƙasar azari daga wajen kawunka magaji wato sarki abdallah da iyalansa ne za su shigo masarautar tamu don neman ƙulla alaƙa mai ƙarfi da mu sarki jalal ya ja numfashi ya ci gaba to ina so idan har suka zo ka yi ƙoƙari don ku daidaita da ɗiyar tasa Gimbiya Maryuda. Don yin hakan ba ƙaramin ƙulla babban zumunci ba ne a masarautun guda biyu. Ya ɗan tsagaita kafin ya ci gaba da faɗin. Akwai alaƙa mai mahimmanci a tsakanina da Sarki Abdallah, don haka kada ka bana haɗin kai da fahimta kaji. Saraki ya ɗan haɗe yawu mai ɗumi don zancen gaba ɗaya ya zo mishi a bazata. ko dai mai martaba ya manta da wannan yake da wanda yake magana ne ko da yi a zatansa sadauki ne a gaban shi ba saraki ba me yasa zai yi masa maganar aure a wannan lokacin a tunaninsa ai ya fi kowa sanin irin matsalar da take gagararsa dangane da aure ni kuwa afira na ce to kuma wace irin matsala ke damun ka saraki nan gaba dai za mu ji. Ganin irin yanayin da ya shiga ya sa Jalal ya dafa kafaɗarsa cike da kulawa ya ce, Na fahimci dukkan damuwar da kake tunani saraki, amma ka saka a ranka ni mahaifinka, sai na yi iyakar bakin ƙoƙarina wajen nema maka cikakkiyar lafiyarka. Don haka ka yarda da ni ba zan taɓa barinka ka ka sake shiga irin rayuwar da ka a shekarar da ta wuce ba. Sarakiyar tsaido yana jin zuciyarsa duk ta karaya. Ba zai taɓa iya gardama da mahaifinsa ba, saboda a duk duniyar nan ya fi kowa matsayi a rayuwarsa. Gyara zaman ya yi kafin nan ya ce, Godiya nake ranka shi daɗe Allah ya sa kan shi ya fi zama alkhairi. Jalal ya ce yauwa tashi ka tafi, Allah ya yi maka albarka. Saraki ya miƙe a nutse ya juya ya fice, yana fita daga cikin fadar cigari da ke tsaye da wasu dogarai ya saurin ƙarasowa wajen shi. Saraki ya kalle shi idanuwansa har sun ɗan fara canja kala ya ce, Mu je sashen Umma Sarayya. Ya gaba cike da ƙasaitarsa. Suna isa sashen ne bai wata ta sanar mata da zuwan nashi. Saraki na shiga ƙayataccen falonta ya hango ta a kimce a kan kilisarta, ga bayi nan sai fifita ta suke yi. Mace ce mai cikar kamala, tunda ya yarda ta saki tunda ta gan shi ta saki fuskarta za ta fahimci ta ji daɗin zuwan nashi. Zama ya a kusa da kilisarta yana faɗin, Allah ya ƙara Umma Sarayya lafiya. Sarayya ta yi murmushi su irin na manya ta ce, Sarkinmu na gobe, kuma ya yariman zamani, Allah ya yi maka albarka na ji daɗin ziyararka. Dama jiya nan nake yi wa sadauki ƙorafin rashin zuwanka kwana biyu. Saraki ya ɗan murmusa kafin nan ya gyara zaman shi ya ce, Umma dama magana ce na zo miye da ke. Sarayya ta kalli bayan da ke wajen ta musu nuni da su fice su ba su waje. aikuwa cikin sauri dukkaninsa suka fice daga cikin falon To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna Yarima Saraki ci gaban rumfar bayi wanda Afra bayi ta rubuta. Ni ne naku kamar kullum Abba effects Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ku dinga samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Ga waɗanda suka danna mana subscribe kuma kada su manta da danna mana like da kuma yi mana comment. Mun gode sosai da sosai. Ni ne naku kamar ko yaushe nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.